Spitzer Journal ɗin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya tabbatar wa manema labarai a garin Maiduguri cewa wannan yarinya guda ɗaya ta rage hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram da ake kira Liya Sharibu tana nan kan hanyar ta na dawowa. Spitzer Journal ɗin ya tabbatar da hakan ne bayan kammala wani ganawar su da kwamandan rundunar soja na Operation Lafiya Dole a hedkwatan sojan da ke garin Maiduguri wanda kuma ke tabbatarwa manema labarai kuma nan ba da jimawa ba wannan yarinya za ta iso. Obviously muna da shi mana mm. <laughs> muna da labarin abinda ma nake magana da shi ta akan wanda ke ne yanzu mun samu labarin shi yasa da ya shi yasa na dan ganin cewa spitzer general din ya za kusan jihohi uku da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma ke fama da wannan matsalan tsaro to ko ya yake ganin wannan batun tsaron a yanzu hakan? na kai ziyara makar amin commands na 'yan sanda na borno adamawa da yobe kuma na yi assessing nasu na ga suna cikin their spirit are very high and i believe my going there is to boost their morale and uh, yau na zo nan yau na mun samu partnership da su teta i mean lafiya dole and i believe with this my visit we are going to have more cooperation with the military and my officers also should have more cooperation with the military so that we have a total uh, protection of uh, security in the northeast to kowane kalubale jami'an sa ke fuskanta a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya? abu ɗaya ne dai kawai kasan na ce na je makarantu na yi magana da su 'yan makarantan kuma na yi magana da su commissioner of police na cikin state nan kuma abin da na gaya musu za mu karfafa deployment na 'yan sanda zuwa makarantun nan. Inspector General din 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris kenan. ce gwabi gaban nema labarai a garin maiduguri ciki har da tabbatarwa manema labarai da yarinyar nan ɗaliba guda na makarantar nan na garin dabci da yan kungiyar boko haram din suka ki saka wanda yanzu haka ya tabbatarwa manema labaran cewa yarinyar tana nan akan hanya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya